wajen tsawon fuska kuma zuwa haɓa nan ne ƙarshe to sai zama sun ce an so saboda wannan hadisi a ƙara ta ka ce musu ina za a ƙara ba san da za a ƙara amma shi abu huraira da ya faɗi maganar shi yana ƙarawa in ya zo ya wanke fuskar shi sai ya shiga cikin wuyan shi disik shashafa haka shi ne ƙarawar da yake idan ya zo wanke hannun shi madadin ya tsaya daidai inda ƙur'ani da sunna asali suka faɗi sai yakan ƙara har zuwa rabin cinya wani lokaci har zuwa hammata shi idan ya zo wanke ainihin wato ƙafashi shi sai ya wuce har zuwa rabin ƙwauri wani lokaci har gwiwa duk wannan suna nan cikin sahihi muslim amma wata riwaya da ta zo cikin sahihi muslim sai ta bayyana gaskiyar yadda abu huraira shi kanshi ya ɗauki wannan abin da yake shi kanshi ya san cewa ba haka ne ya zo daga annabi ba amma da ya ga waɗannan hadisai na falala ga sunan duk za mu karanta ina ina mana bayanan ne tun kan mu karanta sai ga to kenan abin da zai bari ya ƙara don hasken shi ya ƙaru za ka zo ka ji wani hadisi da annabi zai bayyana cewa adon musulmi a aljanna ko a lahira zai kai iya inda alwalar shi ta kai to ne abu huraira yake yin adon yake yin alwala har zuwa wuya wannan abin da abu huraira yake yi ba malamin da ya taɓa cewa bid'a abu huraira yi daga cikin malamai wasu sun ɗauki fatawa abu huraira amma mafiyancin malamai sun ce wannan abin ijtihadi ne bai lazimci jama'a su ɗauka ba misali na umar in ya zo alwala bayan ya gama wanke fuskar shi sai ɗibo ruwa sai ɗaga fuskar shi sama sai zuba a idan shi na dama sai sake ɗibo ruwa sai ɗaga fuskar shi sama sai zuba a idan shi na hagu ba malamin da zai ce wannan sunna ce amma kuma ba za a ce bid'a ba ce tunda Umar ne sai a ce ijtihadi ne nashi amma ba za a dauka ba wato an kuskurantar da wannan ijtihadin nashi kenan abin da ake ce maka kenan amma ba a cewa bid'a don bid'a mugun abu kenan da mutum ya da ganga amma wannan yana ganin wani abu ne daidai sai zan ba daidai bane bai haƙi ya ruwaito wannan a cikin sunan kubra mujalladi na farko umar yana yin haka wajen alwala har wayo bai haƙi ya sake ruwaitowa daga umar in ya wankan janaba yana kwakula cibiyar shi wanda an samu wasu daga cikin malaman fiƙi sun ba da fatawa da wannan cewa an zo wankan janaba mutum ya kwakulo cibiya umar ne yake ba daga annabi bane malamai sun kuskurantar da wannan aikin na umar shi yasa da yawa ba su ɗauka ba wasu kuma suka ce abin daidai ne shi yasa wasu suka ɗauka amma ingantacce magana ba daidai ba ne haka wannan abin da abu Hurera yake yi wajen alwala ya wanke hannun shi har cinya hannu har ya shiga cikin ainihin abin hammata da saman kafada ba daidai ba abin da yake daidai shine a tsaya alwala inda take kenan hadisin yana bayyana falalar ita alwalan ne ba yana bayyana falalar wani ƙari da za a yi ba amma kamar yadda abu huraira muka bayyana yana yi ne yana ganin yana son hasken shi ya ƙaru ya faɗi haka ne a daidai lokacin da wani almajiri na shi ya gan shi yana alwala a wani saman bene almajirin da ya zo ga abu huraira tun a wajen wanke fuska ya wanke fuska ya taho yana ta shafar wuyan shi haka bai taba ganin malamin shi abu huraira yana wannan alwala ba sai ja birki sai ya tsaya ya ga abu huraira ya zo wanke hannu ya wanke har hammata da ya zo wanke kafa ya wanke har gwiwa ah, algaba ta malam wannan alwala ba mu taɓa ganin kana yi ba sai ce au ai na san kana nan da ban yi ba daga nan sai malamai su gane to ashe abu huraira ya san ijtihadi ne nashi na kanshi shi yasa bai kallafa wa kowa ya yi ba kuma da yake malami ne sai baye a cikin ɗaliban shi don kar su gani su ɗauka wannan sunna ce jama'a mun fahimta to haka wannan hadisin jama'a yana bayyana falalar alwala ne amma shi abu huraira da kanshi ne sai ya ƙara wannan magana don haka wannan hadisi yana daga cikin kyakkyawan misalin hadisi da malamai suke kira mudrajul matini mudrajul matini shine ka ruwaito hadisi a cikin hadisin sai ka ƙara wata magana wadda sai ta saje da hadisin ba tare da kai ka bambance ta ba kuma ba ta iya bambantuwa da kanta sai ga ƙwararrun malamai kaga anan abu huraira da ya gama ruwaitowa daga annabi min asar lodo bi yadda ya saba a sauran hadisai ba misali akwai hadisi da ya zo cikin sahih bukhari hadisin kullu mauludin yuladu alal fitra fa abuwahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw Nasirani. kama tijul ko kama tuntijul bahimatu albahimatal jam'a fahal tahsuna fiha min jad'a thumma yaqulu abu hurairah radiyallahu anhu اقرأوا إن شئتم فطرة الله nasa فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله النبي يقول كون أنا هاي هو شني salin alin mutumin kirki mai lafiyayyen aƙida sai dai iyayen shi in aka yi rashin sa'a yahuda ne su mai da shi ba yahude idan kiristoci ne su mai da shi kirista idan maguzawa ne su mai da shi ba maguje sai annabi ya ce kamar yadda tinkiya take haihuwar ɗanta kai ka taɓa ganin wani ɗan tinkiya ya zo da tsagaggen kunne ka taɓa ganin wani ɗan agwagwa ya zo da tsagaggiyar ƙafa to duk inda ka ga ɗan tinkiya da tsagaggen kunne ko agwagwa da tsagaggiyar ƙafa to a nan duniyan ne da ta zo aka yi ko to duk inda ka ga ɗa ya zama kirista ko ya zama kafiri ko ya gari, to shi dai Allah salin alin ya yoshi amma waɗanda suka haife shi ne suka gurɓata shi kamar yadda ɗan tinkiya salin alin ya fito to duk abin da ka gan shi tattare da shi ya same shi ne bayan haihuwa to da abu huraira ya gama karanta wannan hadisin sai mai riwaya da kan shi ya ce summa ya kulu abu huraira sannan sai kuma abu huraira ya ce sai karanto aya fitratan lahi lati fataran nasa alaiha halitta Allah da Allah ya mutane a kanta la tabdila li khalqi babu abin da ke sauya halitta Allah yanzu kun ga wannan hadisin magana abu huraira ta sha bamban da magana annabi sallallahu alaihi wa sallam nan haka la gumuda babu wata matsala amma wannan hadisin abu huraira bai bambance ba mai riwaya bai bambance ba amma ƙwararrun masana gogaggu suna karanta sai su gano cewa wannan san ba hadisin annabi bane na daga cikin waɗanda suka haka akwai imam malik ne ci waɗanda suka zo bayansu akwai ibnu taimiyya dan aka ga mai iziya yake cewa wala tustahabbu italatul ghurrati ba a so a ƙara wajen wanke fuska sannan dubi ibnu taymiya shi ko sai ya yo ta yaya za a yi ma wannan ƙarin ya zama magana annabi ce bayan a larabce ma akwai bambanci yace dubi inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' yace kai da jin wannan magana ta ƙare da jin famanistata aminkum an hufal ya fa’al wannan wata sabuwar magana ce wadda Ibn ya yace in ka dubi larabcin ta yana karo da ta farkon domin ta za a yi itala hurra, magana ita kanta akwai tuka da warwara ina ma da yayi kira ne zuwa ga italatu tahjil wajen kafa da aka ce a wanke ta zuwa idan sawu sai ya zama a ce to a ƙara amma fuska ne babu inda za a ƙara ta domin farillan wankewa a alwala ta gama cinye ta gaba ɗaya amma kaga farillan wanke kafa a alwala ba ta cinye kafa gaba ɗaya ba haka ta hannu duk waɗannan bayanan ku karanta su a cikin littafin ƙa'idatun jalila fit wasu wasila wallafa shekul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyyat al-harrani tare da tahqiqin <clears throat> professor rabi' ibn hadi al-madkhali allah ya kare shi da lafiya وروى مسلم ما روى مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتى المقبره مسلم يرويته حديثي دغ ابو هريره cewa wataran annabi ya tafi maqabarta faqala da ya je makabartar ga addu'ar da yi don haka sai ku haddace ga addu'ar shiga makabarta ga kuma sallama shiga makabarta sallama ga waɗanda suke masu rai su ake cewa assalamu alaikum amma sallama ga waɗanda suke matattu ne a kwance cikin kaburbuka sai aka ji annabi ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا من ذا الله يتي أمنشن الله يتبت غريكو يا كو مقوانتين متاني مؤمني دار مقوانتا قبري جدا سوني سو متاني مؤمني من ذا الله يتي موكما إن الله ياسو muna nan za mu riske ku to sai annabi ya ce kai na so a ce ‘yan uwanmu sun gan mu na so a ce mun ga ‘yan uwanmu wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana na so a ce mun ga ‘yan uwanmu mu da ke rayuwa a yanzu na so a ce mun ga ‘yan uwanmu kalu a walasna ikhwanaka ya rasulallah manzo Allah ya manzo Allah kake cewa ka so a ce ka ga ‘yan uwa Yau mu ba yan uwanka ne? qala antum ashabi sai yace ku sahabbaina ne ku almajiraina ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du yan uwa yan uwanmu da nake cewa na so a ce mun gansu su ne waɗanda za su zo a bayan mu. kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du hmm? kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du to yanzu ranar kiyama da za ka gane su to ta yaya za ka iya gane su tunda yanzu ai ba su zo ba sai daga baya za su zo mana a kiyama za ku haɗu da su to ya za ka yi ka gane su قالوا hmm? كيف ya من لم يأتي بعد ya rasu lalla, waɗanda ba su zo ba yanzu? waɗanda za zo daga baya cikin al'umma ka ya za ka iya gane su ranar alkiyama ya manzon Allah faƙala sai manzon Allah ya ce a ra'aita lau na rajulan lahu khailun me kake gani a ce mutum yana da doki gurrun muhajjalatun wannan doki sai ya zama yana da fari a goshin shi yana da fari a ƙafafuwan shi da hannun shi shi suke kira danda fari biyar danda fari biyar ga fari a goshin shi ga fari a kafar shi ta dama da hagu da haka zaka ga akwai dawakai masu haka akan samu cikin wasu dabbobi ma haka annabi ya ce to ku kaddara mutum yana da doki irin wannan mai fari a goshi da kafa da hannun shi baina zaharai khailin duhmun buhumin, tsakanin dawakan da suke bakake sitik duhumin baki sitik buhumin bakin ya kai matuƙa dawakai ne baƙaƙe sitik babu sirki a jikinsu na fari ko haske ko kaɗan sai zama kana da doki ƙwaya ɗaya wanda yake fari biyar ne ya faɗo cikinsu ala ya arifu khailahu wannan mutum ba zai iya gane wannan dokin nashi kwaya ɗaya da ya shigo cikin waɗannan ba kalu bala ya rasulallah sahabbai suka ce a zai iya ganewa kala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce fa innahum tuna, to lallai su waɗannan ƴan uwana mu za su zo ranar alkiyama wurran na minal alwudu suna haske a fuskokinsu suna haske a kafafuwansu da hannayensu saboda alwala da za su yi kun ji yadda annabi zai gane al'umman musulmi da muka zo a bayan ya rasu ta hanya alwala da muke yi haske zai juye mana mana alwala za ta juye ta zama haske mana ranar alkiyama insha Allah wa ana faratuhum alal haud manzo Allah yace zan rigaye su in je sai in tsaya a tafki na manzo Allah zai wuce sai je ya tsaya a tafki na haka duk wani al'umma annabi in yazo sai wuce sai samu annabi a can ala manzo Allah yace sai dai kuma ku saurara fa ku ji la yuzadanna rijalun an haudi za a rinka kaɗe wasu mutane daga tafki na in suka to sai a rinka kaɗa su a rinka su ana su ana wartaka su ku koma ku koma kama yuzadul bairu dhal kamar yadda raƙumi da ya bata baƙon raƙumi idan ya shigo cikin raƙumanka sai ka rinka korar shi kai ya shigo cikin raƙumanka kana korar shi to haka mala'iku za su rinka korar wasu mutane cikin al'umma annabi ga sunan sun taho wurin tafkin shi kuna dihim annabi ya ce ni kuma sai rinka kiransu ina cewa ala halumma ku taho nan ku taho ku taho fa yuqalu sai a ce da ni innahum qad baddalu ba'daka ka sun sauya sun kawo wani addini fa aqulu manzon Allah yace sai in ce suhqan suhqan nesa da su nesa da su kar ku basu su matso ku nesa da su ku ƙara kaɗa su to daga nan kuma sai wuta kenan wannan hadisi sahihi ne na nan a cikin sahih muslim lamba ta 249 yanzu kun ga wannan hadisi yana nuna falala alwala ko cewa ranar alkiyama alwala za ta bayyana wa mumini haske ce yadda annabi zai iya bambance al'umma shi daga haka saniyan babi na biyu ko kuma hadisi na biyu malam ya ce alwudu'u hilyatul mu'min alwala ado ce ga mumini ado alwala za ta zama ado ga mumini da ake nufi da wannan hilya din jama'a kamar yadda kaga tela yana surfani ga riga a wuyan riga da hannun riga da kafar wando kun san diteloli suna yi ko to haka alwala za ta zame wa mumini a ranar alkiyama rawa muslimun an abi hurairata qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallama muslim ya ruwaito hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda yace tablughu alhilyatu min almu'mini haythu yablughu wudu. ado na mumini a ranar al'iyama zai kai duk inda alwala ta kai wannan hadisi sahihi ne yana nan shine hadisi na 250 cikin sahih muslim to kun ji hadisin da abu huraira ya kawo a lokacin da wancan almajiri na shi yana shafan wuyan shi da sauransu tunda annabi ya ce adam mumini zai kai ga ainihin wato duk inda alwala ta kai to shine Abu Huraira yake jan alwalar shi ta kai waɗannan wurare ado har wuya ado har kafa har kwauri har kaza ina fata an gane malamai suka ce duk wannan kuskure ne domin akwai inda ado kuma in yi yawa ha sai ya buga ko kun fahimta jama'a to ni kuma a babi na cracking joke kan dubi abu huraira dama mutumin kasar yaman ne mutanen kasar yaman kuma dama suna da dangantaka da fulani haka abdullahi gondi ya faɗi to kaga ba fulatani kuma kowa san yadda yake da <laughs> san ajab ganan ajab ganan ajab ganan ina fata an gane wallahu alam wannan cracking joke ne ne wa Abu Huraira <laughs> Abu Huraira yana san adan shi yafi na kowa zani ba ko kakan fulani ne shi Abu Huraira wallahu alam <laughs> to jama'a kun dai ji wannan har wayo abu huraira ya yi hujja da wani hadisi wanda hadisin yake bayyana cewa wuya yana daga cikin inda za a zuba sarƙa wuta ga 'yan wuta izil aghlalu fi anakihim to da abu huraira ya zo sai yake ƙara hujja ya saboda yana son allah ya kare wuyan shi daga sarƙa wuta shi yasa yake shafa tunda dai wuta ba za ta ci goshi ba ba za ta ci fuska ba to amma kuma akwai sarƙoƙin wuta da za a zuba a wuya sai ce to shi ma wuyan kuma duk waɗannan da ya fatoyi ne na abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ba mu falala ingantacciya jama'a kun ji waɗannan babubuka da waɗannan hadisai waɗanda suke nuna mana falala alwala sai mun zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala za mu ainihin tattauna dangane da sauran hadisai da malam ya kawo insha Allah ga takaitaccen bayani za mu rinka yin wannan karatun in Allah so duk ranakun asabar da lahadi duk ranakun asabar da lahadi ta watan musulunci bayan mun dawo hutun alhamis da juma'a na watan musulunci da muke wato alhamis da juma'a na ƙarshen watan musulunci mukan yi hutu to asabar da lahadi da za ta biyo baya to za mu rinka yin wannan karatun insha Allah kuma karatun za mu rinka yin shi ne so hudu a kowane wata amma dai wannan watan da yake farko ne za mu biyu ne kawai yanzu yau gashi mun yi to gobe da safe za mu yi insha Allah to amma daga wata mai zuwa wannan watan da aka shiga kenan ƙarshen shi to in muka yi da safe karfe takwas da rabi karfe takwas afuwal, tun musulun karfe hudu da rabi zuwa karfe shida shi asar madadin karan da za a yi na ɗaya kenan na biyu ina sanar da malaman makaranta duk irin wannan asabar da lahadi din to sai su sanya za su tsara wa yaransu duk asabar da lahadi din madadin karatu da za su zo karfe takwas to sai su rinka kai karatun karfe goma ko sha ɗaya duk wannan dai kamar yadda ne ishara a wa'azin da muka yi jiya kafin Allah ya taimake mu ne wajen gina wancan babban guri wanda shi ne asalin babbar cibiya ta mutu 'yan darul hadith nan dille shi ne a can ne za mu samu babban ɗakin taro wanda a lokaci guda zai iya ɗaukar nan mutane maza da mata yara da manya insha Allah to a wannan lokacin waɗannan yara za su sakata su wala insha Allah amma dai a yanzu muna ta yi musu cushe to haka bahaushe ya ce bikin magaji bai hana na magajiya suna da haƙƙi a makaranta mu ma muna da haƙƙi a ita to shi yasa abin ya zama mana sijalan wata ran su ɗiba wata ran mu ɗiba jama'a nan ne za mu saurara muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gyara tarbiyyar mu Allah ya ɗora mu akan abin da yake daidai Allah ya gafarta kurakuran mu Allah ya ƙarfafe mu wajen aikata ta'a da biyayya na malam wannan hadisi da aka karanta eh cewa dan aka zo ga al'umman shi yana cewa su tago suna koyon eh kafin a je wajen tunani za a fara tantance masu sabo cikin musulmi wallahu a'lam yana tambayan ne wannan hadisin da annabi zai dinga kora waɗannan al'umma kenan tun kafin wajen siradi ne wallahu a'lam والله اعلم الامر انك يا ماني بن سليم نعم نعم نعم بنغاني ما يوم Eh. Eh. haka ne a wajen sallama mutum ɗaya ya tabbata amma ba na makabarta ba ka zo ka ce mutum assalamu alaika shi kuma ya ce wa alaikas salam an samu hadisai sun tabbatar da haka suna nan bukhari ya ruwaito su a cikin littafin al'adabul mufrad

wannan kuskuren fahimta ne wannan kuskuren ne a wurin wani na fara jin shi zai ainihin wato ba da kuɗi a gina masallaci ne sai aka ce za a gina azuzuwa sai ce a'a shi ba abin da ya haɗa shi da aji shi masallaci ya ce masallaci banɗaki da duk abin da yake haɗa da masallaci masallaci ne ba su da bambanci saboda masallaci in aka gina shi ba wurin da za a alwala ba wurin da za a fitsari ko kashi ko wanka ka gaya min nan da alwala ta karya za a yi so convenience wato samun wurin natsuwa ai ba abu ne wanda ya gaza muhimmancin masallacin ba karan wanta saboda muhimmancin ka shiga sallah a natse aka ce kar ma ka shiga ko kuma ba ka da sallah ma an kai kana mammatse kashi ko fitsari to hakanan yunwa hakanan bacci ashe da ya kamata a samar da waɗannan wuraren a masallaci ina ne za ka ci abinci ina ne in ka gaji za ka je ka kwanta ka huta ina ne za ka yi fitsari ina ne za ka yi kashi ina ne wurin jiya marasa lafiya asibiti ina ne shaguna suke inda za a yi siyayya duk waɗannan abubuwan sun ɗauki ma'anar masallaci a cikin karatuttukanmu na fiƙi usira duk na tsaya na tattauna mana waɗannan abubuwa na yana daga cikin kuskuren da aka yi galibi da aka ce masallaci din sai ga masallacin ake ginawa so da dama za ka ga an gina masallaci ba za a ware wurin tsuguno ba da wurin alwala da makamantan sai mutum ya gashi masallaci ya gina to wannan fatawar ma da ka fara kawa ita ce mafi kuskure mutum ya ce shi zai gina masallaci ne amma banda bayi ko kuma ya zo ya samu an gama ginin masallaci ya rage ginin bayi ya ce shi ba zai sa kudin shi a ginin bayi ba ai wannan bayin ba na masallaci ba ko na kasuwa ya shiga cikin sadaka jariya ko bayin kasuwa ya shiga cikin sadaka jariya domin abin da ake neman mutane su fahimta da sadaka jariya wani abu da za ka yi mutane su ringa amfana sai ka ce ka yi saboda Allah haka bukatar komai saboda haka sai ka je tsakiyar kasuwa sai ka samu wani wuri sai kai wa 'yan kasuwa bayi sai ka ce ka yi musu saboda Allah ya zama sadaka jariya balle a masallaci mun kawo magana kwalbati to me haɗa kwalbati da masallaci haka ne kwalbati mutane za su yi kwalbati da za a ringa tsallakawa za ka iya sadaka jariya sannan ka je ka samu mutane ka je ka yi musu rijiya cikin malaman musulunci akwai waɗanda suka ce na daga cikin sadaka jariya ka je daji ka gyara wa dabbobi da ke shan ruwa wurin shan ruwansu shi ma sadaka jariya ce saboda annabi ya ce duk wata dabba da take da hanta in ka shayar da ita kana da lada suka ce waɗannan dabbobin sai ka je ka gyara musu ko kuma sai ka fahimci waɗannan ƙananan dabbobi in sun zo shan ruwa manyan suna zalunta su a nan sai ka je ka samu wani wuri sai ka haƙa shi in damuna ta ruwa ya taru shi kenan ya zama gulbi daga nan malamai duk sun ƙididdige wannan a matsayin sadaka jariya sannan dubi hadisin mataccen da ta shiga rijiya ta sha ruwa ta fito ta ga kare na cin ƙasa saboda kishirwa ta koma ta ɗibo ruwa a takalminta ta bashi karuwa ce Allah ya gafarta mata shi kuma kare ne ka dubi dukansu 'yan banza ne dukansu karuwa kare amma sai Allah bai kalle ta a karuwa ba Allah bai kalle shi a kare ba sai ya kalle ta a mai jin kai sai ya kalli kare a mai buƙatar ta taimako da Allah ya dube su ta haka sai ya gafarta mata kun fahimci adalcin Allah wato karuwa ce da sai Allah ya ce karuwa banza karuwa wofi wannan ma da kika yi laifi ne tunda baki tuba daga karuwancin ki ba amma sai Allah ya dube ta a'a me jin kai ce yanzu to annabi ya bada labarin karuwa ce dan ka gane falalar aikin alheri ko kai mutumin banza ne ana kiranka ka bar halin banzar to amma not standing baka bar halin banzan ba kada kuma wannan ya hana ka yin aikin alheri kar ka dauka kai dan iska ne ji an ce hayya ala sala hayya ala sala ka ce ustaz a lokacin sallah ku tashi ku tafi kai kun da ka dauka kai dan iska ne a'a kai ma tashi ka taho sallah wancan kuma iskancin kana nan kana kokari kana fatan Allah ya shiryar da kai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 daidai da ɗaya ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da sha hudu, wannan shi ne kasan na da da saba'in biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihi muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna cikin kitabul iman wato matattarar da al'imamu muslim yake taro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da imani yana fassara mana shi yana faɗa mana nau'uka da rassan imani abubuwan da ke warware imani da kuma abubuwan da ke ƙara imani da abubuwan da suke raunata shi ko su rage shi sa'an nan yana kawo mana hadisai har waye waɗanda suke bayyana falala daga cikin falalonin imani a inda muke ƙarƙashin babu bayani adna ahalil jannati manzilatan fiha babin da ke bayanin daga cikin 'yan aljanna wane ne ya fi kowa ƙaramar daraja a cikin aljanna al'imam muslim ya kawo mana hadisai waɗanda daga cikin waɗannan hadisan mun ji wani hadisi wanda yana tabbatar da wanda daga cikin 'yan aljanna ya fi kowa ƙasan matsayi sannan kuma hadisin ya tabbatar mana da cewa za a samu wasu muminai da suka rasu da zunubai ba su tuba ba kuma Allah bai nufe su da rahama ba in suka shiga cikin wuta Allah maɗaukakin sarki zai cece su saboda imaninsu shi da kanshi ko ya sa mala'iku ko salihai ko annabawa su cece su hadisin ƙarshe da muka kwana a kai hadisi ne wanda yake ɗauke da matsaloli masu yawa waɗanda suka shafi aƙida da manhajin karantar da aƙida da kuma manhajin yaɗa ta da kuma bayani akan wasu bidi'o'i da irin tafarkin da ake bi wajen raddin waɗannan bidi'o'in wannan hadisin shine hadisin al'imamu hajjaj ibn sha'ir wanda muslim ya ruwaito shi a lamba ta ainihin wato 480 haka yake a naku? a naku 470 da biyu dama mun tattauna tun a muƙaddimar littafin game da lambobi na fa'adu abdulbaki wanda malam muhammad ali adam ya tattauna a kansu wannan hadisin ya samo shi ta hanyar malamin shi shi al-Imam Muslim al-Imam Hajjaj ibn Yusuf wanda ya fi shahara da Hajjaj ibn Sha'ir shi ko ya karbo hadisi ne daga al-Imam al-Fadl ibn dukain Fadl shi ko ya karbo hadisin daga al-Imam Abi Asim wato Muhammad ibn Ayyub shi ko yake cewa malamin shi mai suna yazidu alfakir ɗaya daga cikin tabi'ai ya ba shi labarin cewa wani ra'ayi daga cikin ra'ayin khawarijawa ya birge shi mun bayyana khawarijawa wasu mutane ne waɗanda suka fara bayyana tun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da rai sai dai karfin bayyanar su ya fi daga lokacin ƙarshen sayyidina Usman zuwa har zamanin sayyidina Ali Allah ya ƙara musu yarda baki da a inda su suka je suka azazzalo wuta da fitina wadda aka kashe sayyidina Usman a ƙarƙashinta suka zo suka ci gaba da azazzala wuta wadda a ƙarƙashinta ta ci sayyidina Ali da sauran wasu manyan malaman sahabbai babbar aƙidar su shine suna ganin duk mutumin da ya saba wa Allah to wannan mutum ya halatta iya kafirta shi ko da saban Allah bai kai ga kafirci ba to ba kafirta shi kadai ba har da hukunta lazimta kafirta shi din cewa to tunda ya kafirta to ya yarda don haka ya halatta a kashe shi sannan ya halatta a halatta dukiyar shi da duk wani abu nashi a matsayin kafiri waɗannan su ne khawarijawa ta wani ɓangaren ta wani ɓangaren suna halatta tawaye ga hulafa'u shugabanni na ainihin musulmi an kira su khawarijawa saboda wannan al-khuruju ala al-a'immatil islam ko ala al-a'immatil islam ko kuma al-khuruj ala al al islamiyya al'umman musulmi suna zaune khawarijawa suna iya kafirta su su afka musu su ta halatta jinanansu waɗannan su ne khawarijawa idan aka dube su a irin waɗannan zamun nan khawarijawa aƙida su ta yayyadu kuma ta bazu a fannoni da dama daga cikin nau'ukan ƙungiyoyin matasa a wannan zamanin to a wannan zamani wannan mutum mai suna yazidu alfakir ya ce a matsayin shi na matashi ustazu mai neman ilimi sai wasu ra'ayoyi na hawarijawa suka burge shi sai je shiga cikinsu suka kudurta cewa za su kai hari cikin wasu garuruka su je su karkashe mutane su kona kasuwanni su jefa bama-bamai ga wasu wurare suka tafi cikin taron jama'a waɗanda yake daga goma zuwa arba'in amma sai suka ce bari abinda da za su je bari su je su yi aikin hajji tukuna in suka gama aikin hajji to sai su zo sai su afkawa mutane da suka taso sai suka biyo ta madina sai suka yi kacibis da wani babban malamin hadisi cikin malaman hadisi na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sahabi jabiru dan abdullahi Allah ya kara mishi yarda ya tara mutane a masallacin manzon Allah yana karantar da su yana jingina da wata jirka daga cikin dirkokin masallacin da wa'azi wa'azi har wa'azi ya kawo bayanin wasu musulmi waɗanda za su samu kansu a wutar jahannama saboda wasu sabon Allah a cikin wa'azin shi kuma ya bayyana cewa waɗannan musulmin daga baya Allah maɗaukakin sarki zai cire su bayan ya azabtar da su da gwargwadon zunubansu saboda zunuban ba su kai shirka ba wannan mutum mai suna yazid ya ce ya zauna yana cikin sauraron wa'azin nan sai ya ji to wannan ya yi karo da irin ra'ayoyin da su aka gina su aka yi na khawarijawa cewa mai zunubi in ya shiga wuta zai zauna a cikin ta dindindin don ya zama kafiri to sai kuma ya ji wannan sahabi yana cewa za a cire irin waɗannan muminai daga wuta da gwargwadon azabar da aka yi musu sai ce haba malam ka lura da irin waɗannan hadisai da kake jawowa waɗannan hadisan sun saba wa ƙur'ani domin ƙur'ani cewa yake innaka man tudkhilun nara innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka kaskantar da shi to kuma ka'ida qur'aniya tana cewa wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda dai Allah ya wulakanta shi babu wani wanda zai karrama shi to yanzu malam mutumin da Allah ya kai shi wuta kuma ka ce Allah ya wulakanta shi ya kaskanta shi kuma ka ce wai zai fito wannan hadisi naka ya saba wa ayar Qur'ani dan haka ba za a dauki hadisin ka ba aya za a dauka ya ci gaba da cewa kuma malam Jabir ka tsaya fa ka ji Allah yana cewa kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha yan wuta duk sanda suka yi yunkurin fita daga wuta sai a sake komar da su to yanzu malam waɗanne irin hadisai ne waɗannan ka ringa wa mutane wa'azi da su bayan sun saba wa aya alƙur'ani? jabir ya ce kai na eh, natsu ka iya karatun ƙur'ani ya ce kwarai ka kuma sauke ƙur'ani gaba ɗaya ya ce kwarai ka kai inda Allah yake bayanin cewa annabi yana da wani matsayi abin yabawa da Allah madaukakin sarki yake cewa zai tashe shi akan wannan matsayi a ranar alkiyama wa min al-laili fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda karatun ka ya kai wannan wuri da Allah ya ce wa annabi da daddare tashi rinka yin nafilfili rinka yin salloli Allah zai tashe shi wani matsayi abin yabo wanda sai kowa ya yaba mishi ka kai wannan wurin yace kwarai yace to wannan matsayin abin yabawa shine matsayin da Allah zai bai wa annabi ya shiga gidan wuta ya je rinka fito da musulmi waɗanda tsautsayin zunubai suka kai su to me ka ce ai wannan ma ce ta Alƙur'ani. Jabir wannan irin tattaunawa ce tattaunawa ya tsaya ya fayyace waɗannan wannan matashi a tsanaki har wannan matashi ya fahimci ashe waɗannan ayoyin ayoyi ne da suka sauka akan kafirai kafirai ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wanda duk Allah maɗaukakin sarki ka shigar da shi wuta to ka gama kaskanta shi don haka da kafirai Allah yake sannan duk lokacin da suka yi ƙoƙarin fitowa daga wuta sai a mayar da su jabir ya ce karanto kafin wannan ayar sannan karanta ayoyin da suka zo bayanta bayan da wannan matashi ya ji wannan wa'azi da wannan jawabi sai hankalin shi ya kwanta shi yanzu ya fahimta ashe abin da suke a kai kuskure ne musulmi baya kafirta sai in kafirci yayi kuma kafircin ma yana da sharuɗa da ƙa'idoji kafin a rattaba mishi shi don asali yanzu shi musulmi ne to ba a kafirtar da musulmi sai da dalili na kafirta shi balle halatta jinin shi da dukiyar shi to amma ya zai yi da sauran abokan shi waɗanda ƙungiyarsu ɗaya sai je same su da ya same su ya ce to ni fa gaskiya na gamsu da wannan wa'azin suka ce ka gamsu ya ce ya gamsu ashe a kan kuskure muke ba daidai muke ba sai ce kuna ganin wannan dattijan don a lokacin jabir ya zama dattijan wannan dattijan zai wa manzan Allah karya suka ce a'a ya ce to kun ga wannan ra'ayin mu bashi domin waɗannan su ne almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wa abin duk da suke akai shine manzan Allah yake akai kuma sannan kun ga wannan malamin ya nuna mana yadda ake fahimta Qur'ani ashe ba a ciro aya kwaya ɗaya a tsakiyar ayoyi sai an ɗibo ayoyin da ke kafinta da ayoyin da ke bayanta a haɗa a fassara sau da haka ni dai na tuba sai suka ce su ma sun tuba sai rage saura kwaya ɗaya shi ya taurin kai ya ce shi yana nan akan wannan aƙidar haka abu ya faru kuwa ya zama cikin waɗannan hawarijawa waɗanda suka je suka fito suka buga da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sau kashe su mun ji irin wannan ainihin ya faru ga na jabir Allah ya ƙara mishi yarda da wani matashi ma mai suna talq dan habib kamar yadda irin haka ma ta faru ga wani matashin mai suna ainihin wato amur ɗan dinar to duk irin waɗannan abubuwan da na tattara su shine sai na tsaya in ba manta ba a karatun da ya gabata na ce waɗannan irin tunanin tunaninnukan suna taso matasa ne masu kishin addini su kuma sai su samu matasa waɗanda asali ba kishin addini ne suke da shi ba sai dai suna cikin wasu damuwa na rayuwa ko wasu matsaloli na wasu halaye da suka samu kansu sai su ta yada irin waɗannan ra'ayoyin ce mafita mafita ita ce abin da annabi da sahabbai suke a kai shine manhajin salaf wanda shi muke kira zuwa gare shi a yi haƙuri waɗannan matasan a zaunar da su a yi musu nasiha a gabatar musu da dalilai sannan a ba su lokaci su je su yi nazari a dawo a zo a zauna da su domin waɗannan matasan muka nuna musu kuskurensu muka nuna musu daidai suka gane gaskiyarmu a kan abin da muke faɗi ba 'yan son zuciya ba ne za su bi domin suna neman gaskiya ne sannan ya zama kai kanka malami kana da fiƙa da kanka kai kanka ka amintu da kanka cewa da gaske kake yi kai ɗin ya zama ba mashirmanci ba ne na bayyana mana cewa wannan irin da'awar daga ƙasar masar ta fara shigowa a wannan zamanin da muke ciki a wannan zamanin da muke ciki daga ƙasar masar ta kaɗo ta yi sudan daga sudan ta buga ta algeria somalia mauritania daga nan kuma ta sauka ainihin a wannan yammacin namu na afirka ƙasashen najeriya da ƙasashen senegal in ka tafi ɓangaren asiya kuma da makamantansu da gabas ta tsakiya ƙasashen indonesia da ƙasashen pakistan da ƙasashe irin su saudi arabia da ƙasashen yaman waɗannan irin tunanin sun yi yawa a cikinsu malaman ahli sunna salafiyu na su suka fi kowa cin wahalar ita wannan matsalar a duk inda ta bayyana tun daga zamanin sahabbai na haka sahabbai su suka fi kowa cin wahalarta saboda addinin da sahabbai suke a kai addini ne wanda yake tsakanin zaƙewa da kuma gazawa zaƙewa ita ce ɗaukar ra'ayi irin na waɗannan khawarij ko boko haram gazawa shine ɗaukar ra'ayoyi irin na malaman da ake gani da yawa daga cikinsu a yau a duniyarmu da kuma hukumomi da kuma dattawa shine a matsayinka na malami abin da ya kamata ka yi ba kai ba a matsayinka na mai mulki abin da ya kamata ka yi ba kai ba a matsayinku na dattawa abin da ya dace ku yi ba ku yi ba wannan ita ke kira gazawa to manhaji na ahlus sunna shine ba a gazawa shi yasa kaga Jabir ya tsayu da karantawa sannan in kuskure ya faru ba a yin shiru manhajin rad ya ake raddi raddin ba da ashar ake ba ba da zagi ake ba ayoyi ake kawa hadisai ake kawa a fassara su a ilimi a zaunar da matasan nan a fahimtar da su saboda ɗalibanmu ne mu ne ‘ya'yanmu ne ‘yan uwanmu ne idan muka basu a cikin wannan kuskuren ranar lahira Allah zai tuhumce mu sannan a nan duniya za mu ɗanɗani wannan sharrin wanda zai yaɗu ta hanyarsu to amma abin takaici kamar yadda na faɗi da su waɗannan matasan da muke tsakatsakinsu da kuma waɗanda suke yaƙa kai tsaye su ne gwamnatoci masu zalunci da malaman bid'a da sauransu dukkansu sai suka tare suna zargin ilimu. Allahu akbar yadda suke kafirtar da malaman sahabbai suna zaginsu suna kashe su haka kuma a wannan lokaci gwamnatocin waɗannan zamunan suka rinka fama da ɗora zargi da tuhuma akan waɗannan malamai na sahabbai haka a waɗannan zamunan mu ahalis suna salafiyuna mu ne waɗanda muka fi kowa fuskantar matsaloli tare da 'yan boko haram mu ahalis suna salafiyuna mu ne muka fi kowa tunkaran matsala da zargi da wulakanci tare da gwamnatoci na zalunci da sarakunan gargajiya da malaman bid'a sarki ya tabbata ga Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ka saurari karatu na da ya gabata a cikin wannan jeren giyar karatun sahihi muslim a lokacin da wannan fitina ta kunno kasan nan a sirrance babu irin kokari da kwazo wanda ba mu yi ba domin danne ta har al'amari ya kai a bayyane har muka fara fitowa muna yin public lectures muna tara jama'a muna gabatar da laccoci tafiya ta tafiya har muka ainihin fito gidajen rediyoyi da kafofin yada bayanai na zamani da intanet da makamantansu muka ci gaba da ainihin ta bayanai ire-iren waɗannan da ƙarshe ba abin da wannan ya ƙare mu da shi sai ƙarin baƙin jini da ƙarin zargi da wulaƙanci da kuma kashe da dama daga cikinmu da 'yan boko haram suka yi da ɗaure da dama daga cikinmu da gwamnatocin najeriya suka yi kamar yadda na kawo bayani a makon da ya gabata wallahi ba gwamnatin najeriya ba har gwamnatin amerika ba za ta iya faɗa da 'yan boko haram ba balle 'yan alka'ida su da kansu masu iliminsu sun san haka wani rahoto wanda tashar america ta yada yana nan akan website ɗinsu a yau kwana uku da suka wuce yana nan akan wani rahoton hari da aka kai wasu ƙauyuka kusa da garin madagali a jihar adamawa an ɗauko wani ƙwararren masani akan harkar security ya tabbatar da wannan maganar ba a yaƙar ta'addanci da ta'addanci amma ana yaƙar ta'addanci ne da hikima da ilimi a ƙarƙashin wannan har yanzu muna nan akan bakanmu mu ahlus sunna waɗanda muke jin bin manhajin salaf kamar yadda ɗaya daga cikinmu ya faɗi shine marigayi dattijo malam ja'far mahmud adam allah ya haskaka mishi cikin ƙabarin shi cewa fitina ce wadda mu ba fata muke abatta sai ta ci ta cinye yadda yake ba za a iya kashe ta da garwar ruwa guda ba sai an sa tankunan ruwa kuma ba su yi maganinta ba duk lokacin da aka buga bomb za ka ga 'yan fire brigade sun zo ana ta amfani da tankunan ruwa kamar yadda marigayi malam ja'afar ya faɗi amma ba sa iya kashe wannan wutar balle ita fitinar hakika kamar yadda na kawo muku tashar channel news tashar channel tv news da ke lagos ta yi capturing tsohon shugaban jami'an tsaro na ƙasar nan azazi azazi ya ambata cewa hakika sojojin najeriya da jami'an tsaron najeriya ba za su iya da wannan harkar ba domin suna tunkarar wasu mutane ne waɗanda an horar da su a fagen daga a daidai lokacin da da yawa daga cikin jami'anmu waɗanda aka horar da su ma in a fagen daga ne wasu sun manta horon ba don komi ba saboda an daɗe ana zaune lafiya a ƙasar don haka dole yanzu aka tayar da ƙoƙarin rehearsals ya za a motsa jinin jami'an tsaron to amma babban abu shi ne da yawa daga cikin waɗanda ake gani jami'an ne sun rasa ethics na yadda za a mu'amalanci talakawa waɗanda innocently su suka fi yawa waɗanda suke waɗannan abubuwan a cikin talakawan 'yan kaɗan ne to amma aka zo mafi sauƙin abin da za a yi wa innocent citizen shine a yi harazin ɗinsu a razana su a firgita su a tayar musu da hankali in ba a ci mutuncinsu ba haka siddan ba su ji ba ba su gani ba idan ba manta ba na bayyana lokacin da fitina nan ta taso ƙasar masar a irin yadda al'amarin ya zama gashi nan har yau ƙasar masar bata zauna lafiya ba sakamakon wannan fitinar in muka koma ƙasashe irin su Somaliya da algeria har yau ba su zauna lafiya ba amma ƙasashe irin ƙasashen saudi arabia da yake malamai masu bin manhajin salaf suna dewa a cikin ƙasar da suka bi irin waɗannan techniques waɗannan intelligence strategies sai Allah ya kwantar da fitinar in ba haka ba wannan fitina ta yi yawa a cikin Saudi Arabia a garin Makka da Madina da ƙasar Riyadh ta yaɗu ta kewaye cikin matasa amma kamar yadda muka faɗi malamai suka yi ta rubuce-rubuce in ba ku manta ba akwai wani littafi da na zo muku da shi Professor Khalid Al-Ambari ya rubuta shi ɗan ƙaramin littafi na muka kawo shi iqra masiraka qabla an tufajjir ka karanta makomaka tun kafin ka buga bom ka fashe din karanta tukuna waɗannan littafan suka yi ta rubutawa suka yi ta tara ɗaliban nan da matasan nan aka yi ta musu nasihohi manyan malamanmu na duniya irin su malam muhammad nasiru Dinal albani da su bin baz da su uthaymin da makamantansu suka rinka zama da matasan nan ana ba su damar su yi tambaya su yi kalubale su faɗi zargin da suke mana mu malamansu su faɗi zargin da suke hukumomi da talakawan gari a ba su amsa abin da ya kamata kenan da haka mu malaman najeriya mu ne kaɗai da ikon allah na ahalis sunna da muke bin tafarkin salaf mu ne kawai cikin lumana da nasiha da ilimi da muka gada daga manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne kadai za mu iya maganin wannan fitinar amma ba abin da jami'an tsaro da gwamnatocin nan za su kara sai dai su kara rikita mana al'amari su ci amanan mu su kara tunzura yaran nan babu abin da za su iya da ya wuce wannan shine abin da muke gani duk lokacin da ka an ce an yi maganin matsalar ƙarya ne na kawo muku abu mai sauki wanda yake kowa ya kamata ya je nazari da shi Mata shugaban ƙasa ta fito ta ce tun da 2014 ta kama ita yanzu sunanta mama peace maman zaman lafiya ta ce no more boko haram 2014 amma wannan abin gaskiya ne ba gaskiya ba ne da kansu sai gashi sun fito suna tabbatar da cewa jiha irin ta maiduguri borno state da jihar yobe da jihar adamawa waɗannan jihohin har yanzu suna nan ƙarƙashin dokar ta ɓaci kuma zaɓe ba zai iya yiwa a waɗannan jihohin ba saboda babu zaman lafiya wannan faɗuwa ce ga gwamnati kuma yana tabbatar da gazawa ga gwamnatin domin idan gwamnati ta cika ba za ta ce muku kar ku yi wannan taron ba saboda ana ganin akwai matsala sai gwamnati ta ce ku ci gaba da taron ku an fahimta jama'a akwai shekarar da waɗannan yaran muna wurin aikin hajji suka zo suka ce za su jefa bom a dutsen arafa za su jefa bom a kaza za su jefa bom har gidan rediyon saudi arabia ni na shiga na yi magana da larabci na yi magana da turanci na yi magana da hausa muka yi musu nasihohi su kuma gwamnatoci aka ba su shawara ya za su ita kuma gwamnati ta ce ba abin da zai sa ta alatin jama'a cewa bana akwai matsala ba za a yi aikin hajji ba ba za a arfa ba gwamnati ko kaɗan ma ba ta saki wannan sanarwar ba jama'a suka ci gaba gwamnati ta sanya ya ta iya manajin abin through the intelligence security strategy ta hanyar tsari na tsaro da ilimi an fahimta ba wai bindiga ba bindiga tana ƙara ruda al'amari ne jama'a kuna fahimtar wannan a yau babu wannan matsala a ƙasar saudi arabia allah ya maganinta amma na son ka gane idan da inda wannan matsalar ta fi dacewa ta yi katutu ta zama cikas to ba ƙasa irin ƙasar saudi arabia saboda dalili guda ɗaya dazuzzuka da ƙungurmin duwatsu da mafaka tana da yawa a saudi arabia wadda babu ita ko a ƙasar nijar amma duk wanda ya wani ta'addanci ƙarfe tara na safe kafin ƙarfe biyu na azahar an je an samo shi saboda mai addu'a ɗaukar matakin da ya dace gaskiya a cikin abin da ake faɗawa talakawa sannan kuma da bibiyar shawarwarin malamai na sunna yanzu yana daga cikin barna wadda jami'an tsaron ƙasar nan suke yi ita ce duk wanda aka gani da ɗagaggen wando da gemu to shi ake maiwa suspect wannan abun ya kamata a ce time ya yi determining ma wannan tunanin is wrong amma sai zama har yanzu wane yana tafi a cikin mota ya sa music yana rawa da kitso a kan shi in ya zo checkpoint sai a bar shi ya wuce mai maiwa bindigogi ne a baya shine wanda ake nema wana ustazu ya zo wucewa da gemu da kira'a a motar shi shi kuma sai a ce yayi parking yayi parking sai a harasin din shi shi ake suspecting mai bindiga kuma ya wuce kun ga babu ilimi a cikin harka saboda haka waɗannan irin fitintunin jama'a abinda muke roƙon Allah Allah ya tsare mu daga gare su kuma kada Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa musulmi su a karo na gaba amma zan cike duk waɗannan bayanan nawa da tattauna wannan mas'alar ta hanyar bayyana menene ya kawo wannan fitina ta boko haram matsalar ta waye gari kowa da yana ganin bata shafe shi ba bata shafi jihar shi ba yanzu ta shafi kowa ba wai a ɓangaren ƙasa kaza ba a duk ƙasar ba a ɓangaren ƙasar ba a duk yankin afirka ta yamma har zuwa afirkan gaba ɗaya har zuwa dukkan bangarori na duniya don yanzu ba ƙasa amerika ba ko ƙasar saudi arabia kai ɗan najeriya kallon da ake maka jami'an tsaron eh, saudiya kallon da suke maka kallon tuhuma ne da zaran an ganka tare da suna da irinka wanda ya fi ka gemu mai tsawo suna da irinka wanda ya fi ka ɗage wando wanda ya fi ka kama da ustazai amma da an ganka tun daga iyafar sai ga ane maka shigantaka mafi boko haram mafi boko haram wai ba boko haram dai ko ba boko haram khalas shikenan khalas khush kida izgilanci to me kawo wannan menene ya ƙara damalmala al'amarin da aka shiga domin da matsalar ta taso ne a ƙwaryar wani wuri amma menene ya mai da ita ta zama matsalar yanki ta zama ta ƙasa gaba ɗaya ta zama matsala ta sashin afirka sai ta waye gari ta zama matsala ta duk duniya gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki kiyaye gabana littafin tarihin sayyidina ali ibn abi talibin ne wanda Profesa Muhammad Ali Muhammad Muhammad Sallabi ya rubuta. Profesa ne na islamic jurisprudence daga ainihin garin tripoli na ƙasar libya yana nan da ran shi ya rubuta waɗannan littattafai sun kai su talatin na tarihin musulunci da kuma biographies tun daga na annabi da abubakarin da umar da uthman da na ali da na muawiya da yazid da wasu sarakuna na musulunci da makamantansu har zuwa umar mukhtar wanda kake ganin documentary shi a video waɗannan littafan ana kan fassara su yanzu na farko dai an gama fassarar tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da turanci da na abubakarin da na umar da na Osman. dukansu in kana son su ka tafi ainihin da'awa kwana ko da'awa bookshop ko darut tauhid da shi can opposite arewa house akwai wasu bayan Allah sun buɗe bookshop suna kawo waɗannan littattafan with a sound English translation. Idan kai ɗan boko ne musamman, you need to go and buy. Concentrate yourself on them. Read them and understand them. You will realize what I acknowledge to you. Duk abin da zan yi bayani ɗin nan, yana nan a cikin wannan littafin na tarihin Sayyidina Ali. da ya zo ɓangaren magana khawarijawa da 'yan shi'a shi ya sa shi ma sai ya ware wannan babin sai ya buga shi fikrul khawarij wa shi'a fi mizani ahli sunnati wal jama'a ga shi aƙidoji da ɗabi'u na khawarij wato boko haram da kuma ainihin aƙidoji na 'yan shi'a ina son kuma duk wanda yake saurare na ya je ya samu jiran giyar kasusuwa na da ne guda hudu na ɗaya demokuraɗiyya kasusuwa ne guda tara suna nan akan cd guda ɗaya na biyu in an ƙi ji ba a ƙi gani ba na uku ƙarshen alewa ƙasa na hudu karan bana maganin zoman bana waɗannan sidina da kasusuwa dukkansu suna nan akan youtube www.youtube.com in ka tafi search ba sai ka sa albani zaria ko shak albani zaria akan youtube zai ɗauko maka su zaka gan su cikakku insha Allah suna nan akan internet therefore you can access them wherever you are on earth duk inda kake zaka iya accessing nasu insha Allah ta'ala abu na farko da ya haifar wa da duniya wannan ainihin wato musibar shine aljahalu bil'ulumi shari'iyya jahilta ilmomi na shari'ar musulunci waɗannan makarantu da aka kakkafa na gwamnati waɗanda aka ce wai ana karantar da haya islam da waɗanda ake karantar da diploma shari'a da waɗanda aka ce ana karantar da degree islamic studies masters da phd hakika halartar su ba shine baka ilimi na addinin musulunci ba on the other side waɗannan alaramomi da ake zuwa wurin su ana ainihin haddace qur'ani da waɗannan malaman soro da ake zuwa ana karatun littattafan hadisai da fiqh da larabci da na zuhud gaskiya hakika su ya kamata a ce sun zama sound source of islamic law sound source of Islamic knowledge. But unfortunately, they are not. Galibi, su waɗannan malamanmu na karatun ƙur'ani da malamanmu waɗanda suke na makarantun ta hafizul ƙur'an na zamani, da malamanmu waɗanda suke na tsoro, da galibin malamai waɗanda suke karantarwa tsakanin magariba da isha. Galibinsu wato sun komar da karatuttukan sun juya su tunani irin nasu da al'ada irin tasu ilmomin sun zama ba a bisa tsari ne na riwaya ba ka koyi karatun ka ruwaito fassarar an ɗora ka an wayan maka da kai ta hanyar raya maka ulumul ala ilimi na lughal arabiya ka kware da shi da nufin cewa ana koya maka larabci ne wanda zai taimake ka ka fahimci alkur'ani da sunna ilimin hadisi haka ilimin alkur'ani haka sai zama kawai babban abin da aka sa gaba aka baiwa muhimmanci shine kokarin ya za a yi kawai ka iya karatu ka iya hadda amma abin da zai baka ilimi ingantacce wanda za ka fahimci alaƙarka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alaƙar ilimin da kake da ilimin da annabi ya zo da shi ya karantar da sahabbai galibin makarantunmu na hadda alkur'ani waɗannan na zamani da waɗancan makarantun allo galibi ba a kan haka suke ba don haka hatta karatun ƙur'anin ya yayi zo daga annabi wannan ba wanda yake damuwa a cikin mutum ɗari da wahala ka samu ƙwaya biyu abin da yake ƙoƙari ya koya maka tajwidi da hadda ƙur'ani a bisa ƙa'idojin da aka rubuta na tajwidi ko ƙa'idojin da aka rubuta na tajwidi ya yi daidai da irin yadda annabi ya karantar da sahabbai ba a ƙoƙarin auna maka wannan a wajen karantar da kai hadda annabi da sahabbai sun yi hadda ƙur'ani ya suka yi what are their methodologies where are their methodologies sai aka cire maka methodologies su da tafarkinsu da tunanin su sai aka yi presenting maka an innovated in, eh, eh, eh, abin methodology wanda yake is an absolute failure to the system methodology duk da za a cire maka na annabi a kawo maka wani cikas ne kun ji cikas na farko da aka samu makarantunmu waɗanda muke cewa haya islam dukansu suna tafiya akan wani syllabus ne wanda aka yi design shi tun 1954 an outdated wretched useless syllabus da curriculum su ne ake karantarwa ka je ka karanta Babs Fafunwa The History of Education in Nigeria Professor Babs Fafunwa ɗaya daga cikin ministocin ilimi na ƙasar kuma ɗaya daga cikin founding fathers na MSSN Muslim Student Society shi ya rubuta wannan littafi The History of Education in Nigeria Babs Fafunwa ya kawo yadda ya kamata a tsara haya Islam ka je ka duba ka gani da turanci ya rubutun amma haka aka tsara su ba haka aka tsara su ba su bawa mai shinkafa dukansu haya islam suka yi ba su yi digiri ba amma da yake a lokacin akwai ƙoƙarin kwatantawa sai ka ji bawa mai shinkafa he speaks or he spoke a very sound arabic standard english but he was just a secondary school leaver certificate yake da shi kawai daga kwalejin arabiya ta katsina to suna nan da yawa a yanzu mutum zai je karanta arabiya zai je karanta islamic studies har to degree level bai san komai ba he cannot write in arabic he cannot speak in arabic babu komai haka baya fahimta komai shi za a ɗauka a sa principal gobe wancan ya je ya yi law wancan ya je ya yi kaza islamic law shi za a zuwa sa alkali shi za a zuwa sa kwamishina na shari'a shi ne za a sa shugaban kwamitin shari'a sannan idan kuka dubi syllabus ɗinmu na islamic